gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda ma a yau 19 ga watan Yuni na shekarar 2019 za mu kammala tattaunawar da muka faro a kan salon mulkin wa'adin shugaba Muhammadu Buhari na farko da kuma sabon wa'adinsa da ya fara. matsalar rashin aikin yi matsalar talaucin nan matsalar harkar ilimi harkar lafiya yau duk sun fi karfin talaka na najeriya ga baki ɗaya ba na arewa to su taimaki shugaban buhari ya samar da aikin yi tun da ya fa aikin yi ƙara ƙasa yake yi sun tuna tunda aka rantsar da shugaba Buhari muke tattaunawa akan batun don lokacin da muke da shi bai ishe mu mu gama bayani akan abubuwan ba. Gaskiya ne. Don kuwa abubuwan suna da yawa. Warai. Te yau za mu ji karashen tattaunawar da wakilinmu na sashen Hausa Isa Lawal Ikare ya jagoranta da kuma hirarsa da mai fashin baki. To sannan kuma Hafiz ya tuntuɓi wani mai fashin bakin kuma domin jin kowane irin kalubale sabbin 'yan majalisar Najeriya za su fuskanta. Muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin na abota wato Facebook duk a cikin shirin nama a yau. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook a makon da ya gabata, inda muka ce, yayin da Najeriya ke bikin cika shekaru ashirin karkashin mulkin demokuraɗiyya, wani irin ci gaba kuke gani aka samu, ga kuma yadda kuka amsa mana. To jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Umar Adamu Katago, inda ya ce tabbas an samu ci gaba sosai shekaru ashirin bayan komawar kasar mu Najeriya ga tafarkin demokradiyya sai dai har yanzu akwai sauran rana a kaba. To Amina ni dai ban san wace rana yake nufi ba. To sai amsar uh, Muhammad Mustapha Madina Daura inda ya ce salam yau da gobe mulkin demokradiyya ya zo da ci gaba sosai a Najeriya musamman baiwa kowane ɗan ƙasa 'yancin faɗin albarkacin bakinsa. Kwarai kuwa akwai wannan. To sai kuma amsar amsa daga Sunusi Ishaq Adam shi ma kamar ra'ayin shi ɗaya da Malam Muhammadu Mustapha inda ya ce hakika an samu ci gaba a shekaru ashirin da fara mulkin demokradiyya domin yanzu matasa na shiga a dama da su a harkokin mulki da kuma baiwa al'umma damar faɗin albarkacin bakin su. Shi kuma amsar Murtala ba wale kukar samu Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce ci gaban abin a zo a ganya ƙasa ta Najeriya bai samu ba duba da irin yadda komai ke ƙara tsauri musamman halin zaman ɗarɗar da al'umma al'ummar kasar suke ciki to kilan yana maganar tsaro kenan mm, maganar tsaro kenan to sai kuma amsar alhaji murtala mai gyada kwanta gora shi kuma ya ce ni dai amfani zan yi da wannan rana sha biyu ga watan yuni domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon soke wannan zaɓe allah ya yafe musu amin shi kuma amsar Sulaiman S. Fulani daga jihar Sokoto ya ce, Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika ba wani ci gaba da muka samu mu talakawa, su dai shugabanni su suka samu ci gaba a wajen aljihun su Allah ya kyauta. To, kai kuma ra'ayinka kenan. Hanya Amina ke mako baki samu naki ci gaban ba. Fama <laughs> asiri. To sai kuma amsar Abbas Baffa Chaledi shi kuma ya ce, gaskiya mun samu ci gaba mai ɗimbin yawa a cikin shekara ashirin da shiga turbar demokradiyya ta ɓangarori daban-daban kamar su bunƙasan ilimi, kiwon lafiya da tsaro a wasu ɓangarorin. Sai amsar Mudassir Yusuf Ibrahim ya ce, an samu ci gaba ta wasu bangarori kamar tsaro duk da ana tufkar gaba ne baya tana warwarewa amma ta wani bangaren sai a hankali. To Isa Haruna kuma cewa yayi ba a samu ci gaba ba wallahi ko kamar kwayar gero in dai a gurin talakawa ne sai dai waɗanda suke ci su ne za su ce an samu ci gaba. Amsa mu ta ƙarshe ta fito daga Umar Miyatti Allah Shangom Allah ya sa na faɗi sunan daidai. A gaskiya babu laifi an samu ci gaba ta bangarori da dama musamman bangaren faɗan albarkacin baki To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga karashin tattaunawar da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya mana da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. Talaka na son shugaban da Buhari amma mu mun ce shi kuma shugaban da Buhari bai son talaka. To ku daure ku nuna mana a kuskure muke shugaba mu Buhari na san talaka matsalan rashin aikin yi matsalan talaucin nan matsalan harkar ilimi harkar lafiya yau da sun fi karfin talaka na Najeriya ga baki ɗaya ba na arewa to su taimaki shugaba mu Buhari ya samar da aikin yi tun da ya hafa aikin yi ƙara ƙasa yake yi wanda ba su aikin yi karuwa suke yi in ka je hukumar kididdiga national bureau of statistics abinda da suka ce kenan rashin aikin yi karuwa yake fitar da abubuwa da za a samu aikin yi da zai gyara asibitocin kasan nan da talaka zai iya zuwa ya gyara harkar ilimi wanda talaka zai iya zuwa akwai abubuwa da yawa da suka shafi talaka shugaban buhari ya daure ya tausaya ma talakan najeriya halin da yake ciki a yanzu idan har bai daure ya yi wa'annan abubuwan ba a shekara hudu to yanzu hasashe ana cewa nan da shekara biyar zuwa goma masifa da fitintun da su tabbat da za su sababbi da za su fito a Najeriya Allah kaɗai san yawan su amma in ya daure ya magance waɗannan abubuwan to ƙarshen waɗannan kidnapping da wannan eh, fashi da makami da banna da ake za su rabu. Malam Muhammadu Yusuf mai zaro Malam Muhammadu Yusuf mai zaro a ƙarshe wacce irin mafita kace hangowa a takaice game da ita wannan gwamnati alhamdulillah kafin a karke eh, mafita ta karke gaskiya na ji daɗin bayanan da ɗan uwana yayi na yaban malam muhammadu buhari a kan cewa shi dai karan kansa muhammadu buhari ba ainihin mutum ne mai mummunan hali ko kuma ta bangaren cin amana ba to wannan gaskiya na ji daɗin wannan ya tabbata abin da kowa duniya ta shaidi shi kai a babban muhimmin abin da nake so yan uwana yan arewa yan najeriya su sa a gaba shine addu'a saboda me tsakani da allah muna da lafsus wajen ainihin yi wa eh, mutanenmu in suka samu damar shugabanci eh, goyon baya da addu'a da yi musu abin da ya dace na jawo hankalinsu wato ka lura da wani abu alhaji isa tun a lokacin goodluck yake mulki malam duk wannan da ya yi da kashe-kashe da rusa tattalin arzikin ƙasar nan da ya yi har ya gama bara gazarsa baka taɓa jin wani ɗan yankinsa na kudanci ya zo ya ci mutuncinsa ya wulakanta shi ya zage shi ya la'ance shi ba kai ƙarke ma da aka zo yana neman tenuwa ta gaban nan cewa suka in ba a zaɓe shi ba za ma a tashin duniya ne su za su tashin hankali Najeriya ta ƙare abin da suka ce kenan duk wannan ɓannan fada yake yi duk ragargaza mun da yake ta yi a lokacin nan so amma mu daidai da wannan matsalolin da ake samu kullum zaka ji mutanenmu eh an goyi baya an kai malam buhari allah ya kai shi bisa goyon bayan talaka amma kuma an kai shi ana nema a baro shi maimakon fatan alkhairi da addu'a wanda in malam buhari gwamnatin sa ta nasara ba mu ne ba mu nasara ba amma wasu suna cewa malam Muhammadu ba a taba samun shugaban da aka ba shi uzuri a Najeriya irin shugaban kasa Buhari ba a ga masu hawa na uku can ga masu hawa na uku na uku fa Goodluck ya zo nema yana kuma gasa mana a wai uzuri na ana da matsala amma a ce a yi mishi a bashi wancan ba matsala wancan na gaya maka duk wannan kuka matsala fa da ake na riga na gama magana nan cewa duk kuka matsalan da ake yi su yanzu hankali ne hayyacin mu ne ya dawo jikin mu wallahi isa aka manta da baya mu mutane ne masu saurin mantuwa me yan Najeriya za su sare da shi a gurin Buhari abinda da za mu sare da shi bayan adoyin da muka yi abin da za mu sare da shi foundation din nan da malam Albani ya ce za a sa malam buhari zai sa abin da ya shafi gyara noma gyara kasuwanci ya tattalin arzikin kasa da sauran abubuwa muhimmai waɗanda za su kawo kamar ma'aikatu haka so insha Allah muna ƙarfafa zaton insha Allah waɗannan matsaloli duk za su kawo in ka duba yanzu abubuwan da suka farfada abubuwa ne wanda zaka ji ana magana aiki amma kuma akwai matsala a jikin aikin wancan a can baya ba a magana aikin sai matsalar zalla matsalar cikau ake ta ambatawa amma yanzu ka ji an ce ai hanyar da ake daga Kano zuwa abuja zuwa kaduna zuwa abuja ana azan a kanta ko ana abu kaza ana abu kaza a kanta a'a shin ana yin aikin ko ba a yi maganar gad eh, wannan yashe teku na baro an yi ko ba a yi ba maganar um, olans wannan na kaduna an yi ko ba a yi ba drypod na kaduna an yi ko ba a yi ba shi da zaka yi mana magana ba wai a akwai matsala a cikin aikin ba shin dai aikin dai ko ana yi to alhamdulillah Hajiya Rukayya a ƙarshe za mu so mu ji menene za ki aiki a matsayin sako na abubuwan da kuka gani a baya da kuma abin da kuke sa rai a cikin gwamnati karo na biyu ta shugaban ƙasa Buhari. To a taƙaita ni dai abin da muka gani a baya shine ba abin ni dai a nawa ba abin da na gani sai yaudara sai son kai sai manca gida. Abin da nake nufi da manca gida shine kamar yadda yake magana shi dan uwana malam yusuf cewa ebele jonathan ya fita barbarewa amma mutanen shi suka ce su suna so ya dawo to sai mu kalla me yasa suka ce su suna so ya dawo ai saboda shi bai manta gida ba ya yi musu abubuwa wanda ya farfado da su to amma mu kuma sai gashi namu ya san mu arewa mun fi kudin yawa sai aka dunkula abubuwa da yawa can ake yi mu nan ba san komai ba mu da banza da wofi duk ɗaya ne kuma rai ya wuce wani abu da yake maganan hanyar kaduna ita rai ta wuce wani abu namiji guda ɗaya zai iya samun accident ya mutu ke ka fara tunanin mutane nawa ne ke karkashin shi akwai waɗanda suke tallafa ma marayu gwamnati mashin tana ma tallafa ma marayu wa'inda suke da shi suna da imani da tausayi da zuciyan taimaka ma marayu shin mutane wai sukan yi tunanin halin da mata sukan shiga idan aka ce yau mazajen su sun mutu ki ma samu ma ki samu natsuwan wani auren tashin hankali ne kina jiyo yiwuwar cewa waɗannan abubuwa da kuke kallo a kurakurai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai gyara su to muna mai fata ni a koda yaushe ni mutum ce wanda idan mutum ya yi abu zan kalle shi zan gaya mai kayi ba kai kayi ba daidai ba amma kullum nukan nikan irin closing magana na da fatan alheri saboda ni ma tara nake ba goma ba amma kada kai wasa da rai kada kai wasa da abin da zai taba abubuwa da yawa akwai abu wanda yake yanzu na idan kayi ya kare ne ni da kai kamar yanzu na idan na ci maka mutunci hakan nan anan ni da kai ne kawai amma in fita waje in ci maka mutunci ya wuce ni da kai ya kama da mutane da yawa daga nan wani zai kullace ni ya ce ni ma sai min kaza su abin da nake so kenan malam Muhammadu Buhari shugaba Muhammadu Buhari wannan shugabancin mulkin nan nashi ne ba nashi ne da duk sauran waɗanda suke karkashi duka gaba ɗaya nashi ne ba shi kaɗai za mu dinga kalla ba saboda administration ɗin shi ne nashi ne gaba ɗaya in shi mai gaskiya ne tabbatar da waɗanda yake tare da su dukkan su gaba ɗaya masu gaskiya ne in kuma har tun da an san ta mutum tare yake ba dogo goma ba let it be that wa'inda ba su da gaskiyan ba su fi masu gaskiyan yawa ba saboda shi ne gaskiya ne ai kamar dan caca ne ita inda zai je zai dauko yan uwan shi yan caca da bai saboda su samu abin da suke so ya kamata idan ya tashi wannan abun harsashen da mutane yake Allah ubangiji ya sa ba da gaske bane ba akan cewa zai dauko wa'inda ba su ne ba ni ko yan can ne let it be za su yi mana abin da ya kamata su yi mana shine kawai fata na to muna godiya amma ramar duk kaji irin magana sai ka kara magana duk kaji irin magana ba gaskiya ba gaskiya ko wannan ba gaskiya ko sai yau da ke ba ka ba To madalla to karshen tattaunawa kenan kin ji yadda aka buga. Kwarai kuwa. To daɗin zauren muhawarar kenan. Eh a buga sosai Amfanin zauren muhawarar mm. kenan dai zan ce. To yanzu kuma sai ƙarashen hirar Isa da Ismaila Aminu Danja malami a Jami'ar Ahmadu Bello Zaria. bangaren da muke cewa akwai korafi sosai na gwamnatin kanayanta eh, maganar akasin abubuwan da gwamnatin ta gudanar eh, akwai matsaloli sosai matsalolin sun fara da yanayin tsarin yadda ake tafiyar da gwamnatin ita karan kanta wato gwamnati ce da ke tafiya kamar kunkuru eh, masana kan kalla da masu sharhi kan kalla ta wannan barayin ah, an yadda kowace gwamnati tana da wasu takaitattun mutane wanda suke ba wannan gwamnatin shawara ko kuma suke juya akalata wanda ake ce ma kabal babu gwamnati a duniya da bata da wannan wasu mutane wanda suke juya akalau wannan gwamnati to ya danganta ko suna juya akalata ta barayin alkhairi ne ko kuma su juya akalata ta barayin sharri kuma a matsayinsu na dan adam zai iya yi wakila sun nufi alkhairin a samu sharri koma ba haka ko kuma su sharri ma kawai suke nufa to a cikin wannan gwamnatin akwai dan zargi da ake yi da kuma wata mahanga da muke ganin akan wasu daga cikin wanda suke cikin wannan eh, abin da ake ce makabal masu juya akala suna dan kawo ma gwamnatin koma baya saboda in ka tattauna da wasu manya za ka ga suna zargin su ma a cikin wannan gwamnatin suna dan ansan na goro to kaga wannan kuma ai ana sara a waje kuma an ban na ciki to kaga akwai matsala kan wannan sannan kuma abin da ya shafi na naɗe gaskiya suna da tasiri kwarai da gaske akan wa za a naɗa to wani lokacin kuma wanda za a naɗan nan idan baya zuwa yana masu dubale yana biyayya yana kuma biya masu wata bukata da suke da shi to za ka ga ba lallai ba ne ya wucewa. Kake nufi da dubale mana? Wato dubale yana nufin yana yana yana kwanciya akan abin da suke so. yana masu biyayya akan abin da suke so ko kuma yana biya masu wasu bukatu. Ba ganin wannan matsala za ta iya zama kamar tukka da warwara na nasarar da kake ganin an samu a bangaren cin hanci domin kuwa kamar wannan ko duba da ka faɗa da sauransu ko alfarma kamar shi ma cin hanci ne a wata fuska ba cin hanci ne ta wani fuska amma ka san an ce ma abubuwan a hankali ake yin su ake gyara na farko za ka gina ginshiƙai ne na yaƙan shi cin hancin da rashawa to shi ne na ce ma ban tuka ba an fara gina wa'annan ginshiƙa na a dinga barin kotuna suna yin abubuwan da ya kamata su yi kaga ginshiki ne mai kyau wanda ake ce ma independence na judiciary to an fara barin kotuna da ita karan kanta bangaren shari'a ta fara cin gashin kanta nasara ne a cikin ƙasa. to kaga ya kuma an zo an kuma fara caja wa'annan alƙalan da suke yin shari'o'i wanda shi ma wani nasara ne da ba a duba su wata matsala ce kace a bangaren tsaro na cikin gida da kace akwai korafi korafin matsalolin da ke cikin gida kaga yanzu wata sabuwar wato harkar rashin tsaro ta taso a arewacin najeriya ah, ah, kamar irin yankin su zamfara su ainihin katsina da sauran kusan ma arewacin najeriya gaba ɗaya don akwai bincike da muka yi babban bincike akan wannan matsalar kuma mun aika ma mafa da shugaban ƙasa a kai amma kaɗan daga ciki shine yanzu kaga sace-sacen mutane ya zo ya karu abin da ya shafi ta'addanci kisa wadda ba ta da kan gado a zo a samu mutane a waje a kashe su ya zo ya karu mutane an ce an masu kuwa an ce ku hito ku tahi gona sun hito suna zuwa gonakin nan to an samu kuma yanzu 'yan ta'adda na hana wasu daga cikinsu zuwa zuwa wannan gona hatta kai ga wasu wajaje irin su dan sadau irin su zurmi irin su anka irin su birnin um, magaji wanda mun jejje wajen nan mun ga abubuwan da ke faruwa idan ka je gona a wasu cikin biranen nan 'yan ta'addan nan za su ce maka karkaje in ka sake kaje to sai dai a yanke ma hannunka a sama a cikin aljihu a ce to ka koma gida da shi mun je mun gansu mun tattauna da mutanen nan da sauransu to kaga wannan wani sabon salo ne na rashin tsaro na cikin gida wanda ake ce ma internal security ya kuma bullo a cikin najeriya wanda ya kamata a zauna a fahimce shi sosai a fahimto menene ya kawo wannan matsalolin me ake ciki me yake haifarwa da kuma ya za a magance shi idan a ƙarshe muna so idan ka dubi irin wannan abubuwa da ka nuna na a mahanga irin ta nasara da aka samu da aka akasi kana tunanin sabuwar gwamnatin buhari da za ta fara a wannan wata da muke ciki za ta iya yin wani abu saɓanin abubuwan da ta riga ta faru a shekaru hudun farko kullum mai hankali yakan kokarin yin fatan alkhairi ne ba fatan sharri ba ga mai hankali kuma ga mai son kasar shi na farko wannan bawa allah ana yawan yi mashi addu'a a matsayin shi na shugaba kurakuran da yake yi allah ka ɗaura shi a hanyar eh, turba mai kyau ya samu ya gyara wanda kuma yake daidai a kansu ana mai addu'a ya samu ya dawwama so mutanen da ke ba ba ma cire tsammani na shekaran karan shi yanzu da ya shekara hudu zai zauna ya makanshi karatun tanatsu ya san suwa ke san shi suwa ke ba sa san shi suwa ne ne suka jawo mashi matsala suwa ne ne ba su jawo mashi matsala ba to a kan wannan ake sa ran za a iya samun wasu 'yan gyare-gyare sannan kuma a kan wannan abubuwan da suka fi raɗaɗi a cikin ƙasan an fara samun turbar da za a magance su an fara gina wa'innan ginshikan dai da na fara ma magana a kansu to duk inda aka ce ginshikan nan sun fara sun fara tashi suna miƙewa to za su dawo su zama na masu ke tafiyar da abubuwa a cikin ƙasan ba tare da wai dole dole sai shugaba an ce shi ne ya komai ba to muna kyautata tsammanin idan aka ci gaba da gina waɗannan ginshiƙan to gwamnati za ta samu ci gaba idan kuma ya zauna ya tace a cikin ministocin nan da yake da shi akwai waɗanda sun yi aikin a zo a gani za a iya taɓa masu za a iya cewa allah sambarka akwai wanda kuma za a ce tir ba abin da kuka yi ko kuma sai abin da kuka yi dan kalilan ne to ya zauna ya tace a cikin ministocin nan ya ga su ne suka yi abin alasan barka a dawo da su saboda a samu ci gaba a kan abin da aka gina wanda kuma aka gansu sun yi shiririta a canza su masu abin da ya shafi harkar tsaro shugabannin da ke tafiyar da tsaron nan hafsoshin nan da ake da shi ya zauna ya kalla waɗannan abubuwan sun yi abin da suka yi wayansu da dubarunsu kamar ya fara karewa to yana da kyau ya zauna ya kalla wannan barayin idan son samu ne a canza su a ce mun gode ku koma gida a sa wasu su kawo wasu sabbin dubaru ya ga sabbin dubarun da ake samu a bangaren 'yan sanda daga samun canjin hafsan 'yan sanda kawai a wata biyu kaga mutanen da ake kama kaga makaman da ake ka kaga sabbin dabaru na yaƙi da ake fitar da shi to kaga kenan ana nuna ma in ka canza wani ka kawo wani wanda yake da wasu dabaru sai a iya samun wasu nasarori to nan shi ma wani kalubale ne wanda ya kamata ya zauna ya kalla masana su ci gaba da nanatawa a yi ta nanatawa har ta je kunnen shi wala Allah abin aka yi yawaita nana cewa akan ce takan tasiri a zuciyar dan adam har kuma ya zauna ya gani kuma ya gyara To jama'a bari mu kammala shirin da hirar da Hafiz ya yi da Malam Kabiru Dan Ladi Lawanti domin jin rawar da 'yan majalisa ya kamata su taka wurin taimakawa shugaba Buhari. Wato akwai kalubale da yawa musamman kasan yawanci 'yan Najeriya sun jahilci menene ma aikin majalisa. Ah, in aka zagi ɗan majalisa kowa na masa ganin kaman shi ma daidai yake da me ake ce mashi bangaren zartarsuwa amma su babban aikin su shine ainihin tabbatar da ah, sun yi doka wato saboda ainihin kyautatuwan ah, rayuwar 'yan najeriya da kuma tabbatar da cewa majalisar zartarwa ta yi aiki da ainihin tsarin mulkin kasa wato duk abin da za a yi a kasa ya kasance ya bi dokoki waɗanda aka shimfiɗa a tsarin mulki na ƙasa akwai matsaloli da yawa wanda muke fama da shi a matsayinmu na ƙasa na farko dole ne su ainihin kauda siyasa da ke tsakaninsu zaɓe dai ya wuce sannan sai su fuskanci ainihin kalubale wadda ƙasar nan take ciki na farko akwai abin nan na tsaro wanda ya addabi ɗaukacin ƙasar wato ba wani yanki na kasar nan da yanzu aka ce wai za ka bugi kirji ka ce yana zaune lafiya ah, sannan mun dawo wajen kamar mu ce specific ban san yadda zan fitin na shi ba matsalolin jihohi haka yawa mun koma jihohi akwai jihohin da suke fuskantar manyan matsaloli musamman a zamfara kaduna da katsina inda ainihin yan bindiga suka addabi mutane suke shiga ƙauyuka suna kashe al'umma dole ne su tabbatar da an yi dokoki wadda za su kawo zaman lafiya da kuma wato abin da ake kira reform wato canza yanayin hukumomi na tsaro na ƙasa yadda za su iya fuskantar matsalolin da muke wato fuskanta a wannan lokaci da abu na biyu kuma shine akwai matsaloli da aka samu ake samu kai ko kuma za mu ce aka samu tun daga shekara ta biyar zuwa yau na ainihin kawo tarnaki a yadda ake kasafin kuɗi na ƙasar nan za ka tara ɓangaren zartarwa zai mika kasafin kuɗi amma sai ya zauna a wajen su wajen wata bakwai ko takwas kafin su ainihin mayarwa majalisar zartarwa don ta ainihin fara aiki da shi To ba ka ganin suna ba da uzurin cewa su bangaren zartarwa ba sa kawo kasafin kuɗin a lokacin da ya kamata? e wani lokaci yana zuwa don na iya tunawa kamar a 2015 kasafin kudin 2016 ya zo ne tun lokacin tun wuraren watan satumba wanda shi ne ba a tabbatar da shi ba har wuraren watan mayu na shekarar da ta shiga duk da akwai wasu matsalolin da aka bayyana na cewa wasu hukumomi na gwamnati sun ki zuwa wajen ainihin wato kare ainihin kasafin kudin su to amma dai yana daga cikin matsalolin da ake fuskanta wanda yake ya kamata su fuskance shi dole ne in mutum in gwamnati ta wato in bangaren zartarwa ya tura ainihin kasafi majalisa su tabbatar da hukumomin gwamnati sun zo sun kare waɗannan kasafin kuɗi a kan lokaci saboda a fara yi wajen ƙasa aiki. Mm. Abu na biyu kuma kafin akwai abin da suke na oversight function wato zuwa su duba ainihin ayyukan da aka bayar a wanda yake suna cikin kasafin kuɗi da tabbatar da cewa an bi wannan kasafin kuɗin yadda yake wato yadda yake a dokar kasafin kuɗi ɗin. Ah, za a ba da ayyuka amma babu mai bibiya ya ga cewa waɗannan ayyuka an yi su kamar yadda ah, suke a cikin abin da ake kira bill of quantity wato ah, tsarin aikin da aka bayar din an yi shi yadda ya kamata kuma an ta an wato ya bi abubuwan da aka sa a cikin kasafin kuɗin ko bai ba hmm. waɗannan su ne wasu kamar ce kalubale da za su fuskanta akwai kuma rigingimu na siyasa na shugabanci da kuma raba mukamai a cikin majalisa ɗin kanta wanda in ba a mai da hankali ba zai kawo a ainihin majalisa ɗin tarnaci. Yawwa abin da nake so ne maka magana kenan kaga an gama raba kusan manyan mukaman majalisar amma za ka ga hmm. ɓangaren kudu maso gabas zan ce ba su samu mukami ko ɗaya ba. Eh. yanzu abin da nake so dama in ce kenan mm. rabe-raben mukamai ya kare kusan manyan mukamai na majalisa din ya kare amma akwai wato bangaren da bai samu ainihin wakilci ba cikin wannan majalisa din saboda haka dole ne a duba saboda ainihin tabbatar da haɗin kai da kuma zaman lafiya a ƙasa a duba su ma wannan bangare din a musu abin da ya dace saboda majalisa ɗin ba za ta yi aiki a cewa kawai wasu bangarori na kasar su ne kawai suke gudanar da majalisa din ba dole a samu ainihin representation wato wakilci daga sauran bangarori na kasa hmm, domin a samu haɗin kan kasar gaba ɗaya kenan domin a samu haɗin kan kasa da kuma a samu ci gaba na kasa din hmm. to daga karshe wace shawara zaka ba wa sabbin shugabannin wato dole ne a kauda son rai eh, kar ya kasance wato abun da su suke so wato su a matsayinsu na 'yan majalisa shi ne kawai zai zamanto abin da 'yan najeriya suke so akwai matsaloli da yawa najeriya na rashin aikin yi da talauci da gurgusowa hamada da zaizayar kasa wanda yake manyan abubuwa ne wanda yake mutane eh, ya kamata su mai da hankali a kai ba wai abin da kawai su su wato shi abin da ya dame su shine za su dauka ya zamanto shine damuwar kasa ba waɗannan su ne abin da ya kamata su fuskanta saboda ana zargin cewa shekara kuɗin nan da ya wuce kusan ƙasan kaman a tattalin arzikinta ya kusan durkushewa sannan ga matsaloli na tsaro da sauransu ya kamata su cire ainihin bambance-bambance da ke tsakaninsu na siyasa su fuskanci ƙasa a yanzu saboda shi ne abin da tarihi zai tuna da su in ba su yi wa ƙasa aiki ba za su tafi a majalisa a ce majalisa ta tara a jamhuriya ta kaza sun zauna shekara hudu ba abinda da suka yi wa kasa sai abin da ya shafi ainihin son ransu da kuma abin da yake na ci gaban kansu kawai. Mm, to <laughs> mun gode hafiz fista wannan <laughs> hirar da kai mana. ji mai fashin baki kabiru Lawan lawanti kenan mm. yake magana akan 'yan majalisar nan ta tara da aka rantsar na najeriya. wai yanzu jamhuriya na nawa kenan muke. jamhuriya ta hudu kenan ta hudu mm, ta hudu ikon Allah <laughs> daga 1999 zuwa yanzu zuwa yanzu cikin shekara 20 shine jamhuriya ta hudu mm, shekara 20 kin ga ana ta magana cewa majalisar da ta gabata an mm. samu irin kamar rashin jituwa tsakaninsu da bangaren zartarwa da balle ma magana kasafin kuɗi kwarai sai an kai shi zai shafa wata hudu wata biyar har kusan wata shida ma na jiwa suna kamar an taɓa yin ina ganin na wata shida amma dai ban tuna ba dan eh, shi ma yayi maganar to kin ga yanzu yana magana cewa wannan majalisa ya kamata su mai da hankali musamman wajen dokokin da za su taimaka wajen haɗa kan ƙasa sannan kuma kuma su mai da hankali wajen kasafin kuɗi na ma kuma ji shugaban majalisa yana cewa a cikin wata uku za su ringa kokari suna to Allah ya sa a taimaka shugaba Buhari to amin to masu sauraro ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun ji daɗin shi a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu ne Mr. Aidan Utku tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ne